to yanzu shak akaramaka Allah malam Kanu me za ka ce Kanu ana magana me za ka ce to alhamdulillah na gode Allah ya nuna mun nan go <laughs> ka kullun nan rinka zuwa wallahi kullun muna nan Amma ba yanzu inda kamar kullun haka ake yi azumi kamar guda nawa za ka yi za a yi 160 mago dan yayi 180 to kai kuma shawuyayye me za ka ce game da wannan a ah, da kullun wannan ne ma da Allah ya saukar da a ce kullun ita za mu samu zan nika azumin irin azumin annabi yau in ni azumin gobe sha ruwa yau in ni azumin gobe sha ruwa haka rayuwa ta za ta kare to kai kuma malam bako ba san sunan ka ba please dan gawa to ni ma gaskiya na da a ce kullun dai za mu samu irin wannan ni'imar gaskiya a zarce har abada da azumi ba wannan ne edita din mu daga zarar mun fitar da aiki ko komedi da kawo shi ne yake mana editing kuma ne yake mana fasta gaskiya muna godiya da wannan abu ne to dai kasance an taimaka to al'umma an samu lada kuma an samu yanzu misali abin tambaya a wannan guri eh, eh, eh. wannan abu saboda Allah ka yi shi saboda bayan Allah su ji dadi ko kwarai biya ake yi an yi shi saboda Allah saboda ma'aikin Allah ko babu wanda ake karba a wajen mutum a safiyar shi to yanzu wannan bawa Allah da ya hada wannan al'amari ubangiji Allah saka masa da rikin alkhairi Allah sa abun da ya shuka zai a Allah sai ya sa muka ji sanyi a duniya Allah ya bayi sanyi Allah ya sanyi a lahira misali akwai dan wani abu da ake hada masa ne na mai ko kwa ah, kawai addu'a muke hada masa wallahi addu'a kawai eh, amma wani da kuma kowa ya